yau sai wani Allah yi da lallari subhanallahi aiki zai lalacewa aiki zai lalace mu lallari lallari ya shiga cikin hannun tsohon sarki la ilaha illallah an yi mai burwati sune na sansar kahe ga hannu ya hayya ya hayya na ta mulki da abi ne wanda kasa alkamas yawa lallari ya yawa lallari an kai kasa an murkushe shi wallahi an murkushe shi a yaka kai an murkushe shi eh ya kada dan lare na na tawo kwamin wallahi to ya yanzu yanzu dan buzaye gashi nan wanda a kwamandan na yaƙi na na tawo kwamin mai rai eh gashi nan za shi ɗauka

da ta nan dan buza ya kasan shi na cikin azalumai yana cikin azalumai waɗanda ba su barin ƙasa wallahi wallahi gaskiya na subhanallahi la ilaha allah dan buza ya tasuwa dan buza ya tasuwa yawwa dan buza ya murkushe subhanallahi ai na ce maka yana cike azalumai an buza shi na cike azalumai ai subhanallah